muna muna samun abu hawa dan Allah mu je ciwon naka ya karuwa yake baba to mota eh abin na likafa ne ci ba likafa to yau insha Allah ba za a nemi ba za a sa likafa din ba hmm, to to to ya bu yawa ga wannan na kaman da fasinja ciki je ka mai mashin Kun tsaya mana ya tsaya mutum ɗaya ne a cikin aiko? Eh. fara ce eh fara ce to mu shiga mana mu shiga eh mana ba za a takura wannan in ko da takura mu shiga to bari fara shiga sai kai a ku sa ma tsakiya sa ta tsakiya to shikenan to ya hakuri da Allah mara lafiya ne da lura ce asibiti za mu shiga Thank you.

kofa ce malam to to kofa ce ku eh, je na gan bai tashi bai wa Allah ah, ya kiwa kiwa ku da Allah kai na ki ha tanan ne shiga wa samu tsani baba ta kala bace baba baba shiga da to to ya hakuri a a shi shiga baba to ku kama ni mana gashi nan na kama ka ta jani eh ta jani waye zai jaka ita mana ba sai ta janyo ka ba za ka iya shiga to ya to la ila to to baba da kira ka ba hankali za ka je ka kama yarinyar mutane to yarinya ce eh <laughs> fara ce eh fara ce to na za mu je asibiti ba za mu je mana to to to asibiti eh na ne asibiti inda za a neman ma lafiya <laughs> Lura! eh <laughs> ke ce likitan a'a ba ita bace to sannu baba insha Allah yanzu ne tunda mu kama hanyar asibitin da za ka samu sauki insha Allah to yau ba masani ina za mu je asibitin za mu tafi baba ciwon nan mun gaje da shi kwana biyu kwana asibitin eh shayi za ka sha shayi <laughs> shayi kai dan Allah mai nafe wallahi sauri nake yi ka san za ka dauki fasinjoji haka nan ya ya haƙuri ne gida ya haƙuri ba Allah lalura ce mara lafiya ne wallahi barka sai ku shan mashin da Allah ya ku da ba za mu shiga ma ya ce wai ku wai mu shiga wannan dan Allah ku ya a gaskiya a canza dan ku fita in fita kar ki fita <laughs> <laughs> shi kenan sai ki fita <laughs> samun lafiya ta fake ce ita ce samun lafiya ta ka kware kuwa to shi kenan baya a so ma shayi <laughs> asibitin ba tare na mutum ko kuwa a'a ba tare na mutum tare da kai na saka a mota ki hakuri da uzurin ki, ko baba ka dai yi hakuri ba eh, kai malam bari an so ma shayi gani nai zan bar mashin din nan yi hakuri dan gaskiya ba zan iya tare da tsohon nan ba dan je mu Allah ki hakuri wa Allah dan ki sauka bana ki hakuri bari an so ma shayi baba ga shayin to bari zagayo sai in baka ina kwai eh? babu kwai ba kwai wai kwai akwai layi ne da yawa kuma kaga sauri muke za mu tafi asibiti to ka faye zuba min ga jiki fa ya hanna ya hakuri ya hakuri ya hakuri baba za ki sha yawa baba ya ki ya ki biredin da ya ka sa to ya ki za ka sa a baki ka sha mana ba kake jin yunwa ba na koshi ta ce a rika tausaya mata what na ci ci mana baba to ita ba ta jin yunwa kake jin yunwa ka dara samun baki ke munafiki ne